أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yin salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam muna ƙara gode ma Allah wanda cikin baiwarsa da yardansa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan masallaci namu na juma'a na gwana central mox a cikin garin duku a ƙaramar hukumar duku a jihar Gombe a tarayyar Najeriya ba don komai ba sai don sauraron wa'azi na addinin musulunci tare da babban malaminmu a sheikh abubakar muktar yola wanda Allah cikin ikonsa ya yi zuwansa a wannan gari namu a munasaba na aure na ɗaya daga cikin ɗalibansa malam ya zo ya karɓa masa aure ya gabatar da sallan juma'a kuma gashi a halin yanzu malam zai gabatar mana da muhadara ko wa'azi Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi ir waɗannan baƙi muna cewa usai Allah muna cewa Allah ya ƙara ko gobe malam wani ɗalibin naka ya sake leƙawa malam ka sake dawowa ka karɓa masa aure insha Allah muna nan muna maraba da zuwanku abin yana mana daɗi mu ga manyan malamai suna zuwa garinmu a munasaba irin wannan a malam daurawa ya zo ya karɓa albajirinsa wata rana malamai doktoci sun taho daga jami'ar kashire suka taho su ma suka karɓa suka tafi suna tafiya shugaban ƙungiyar izara na jihar gombe a injiniya salis mamar gombe shi ma ya zo ya ɗauka ya tafi yau ga shek abubakar muktar yola ya zo ya karɓa to muna jiran, hatta shi shugaba na ƙungiya gaba ɗaya shi ma ya zo ya karɓa ma almajirinsa Allah ya barik za wa jazakumullahu khairan a ba tare da jan lokaci ba tunda ga fili ga mai doki shikenan ba abin da ya rage sai su kuwa zan yi amfani da wannan dama da ingayyaci alaramma awwal sadiq ta kai da ya zo da karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani kafin malam kuma ya ci gaba da abin da ya saba sadiq awwal takai kai barakallahu fikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سواء من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدهدوة a wannan babban na juma'a na alusunna a cikin garin duku mun haɗu a nan domin munasaba ta aure na ce ɗan uwanmu Muhammad Rabi'u Lawan wanda aka fi sani da Mamman murna na samun ƙaruwa na aure wanda muke fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin auren ya ba da zaman lafiya kuma ya ba da zuriya ta gari waɗanda suka yi ƙoƙarin haɗa wannan zumuncin Allah ya saka musu da alkhairi musamman shi baban yarinya din irin zumuncin da ya nuna ubangiji ta ala ya saka masa da alkhairi ah, muna masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ayi wa ma'aurata ita ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a kuma fi khair muna fatan Allah ya jaddada alkhairansa a cikin wannan auren da kuma wannan haduwa gaba daya ah, za mu ɗan yi darasi tsokaci akan abubuwa da yawa watakila karatun namu zai zama shinkafa da wake za mu fara da ko za mu tsora za mu gina akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda manzon Allah ta kuma yake cewa babu wanda suka yi magana a cikin tsumman goyo sai mutum uku wato jinjiraye ba su yi magana ba sai mutum uku a nan manzala ta sama yana nufin daga cikin bulu isra'il domin akwai ƙari ban da wa'annan annabi isa alaihi salatu wassalam da sahibu juraic wato wani yaro wanda ya magana da sababin wani waliyin allah da ake ce masa juraic da kuma wani wato wata wani yaro jinjiri da ya magana ya bai wasa amsa lokacin da wasu mutane guda biyu suka wuce a gabansu Isa nabi isa alaihi salatu wassalam shahararriyar kisa ne cewa lokacin da ubangiji ta'ala ya kaddara maryam alaihi salam ta ɗauki cikin annabi isa ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba aka turo mala'ika juye masa busa a wuyan riganta sai ta ɗauki wanda wannan abu tashin hankali ne a wajenta saboda a al'adance idan an gama ce da ciki ba miji to ta cikin shege ne wannan abu ya ɗaga wa maryam hankali har ta yi burin ina ma ta mutu a manta da ita gaba ɗaya amma ubangiji subhanahu wata'ala yana ba waliyansa mafita duk lokacin da suka shiga cikin wani kunci sai cewa maryam karki daga hankalinki idan kika ɗauki wannan yaron kika shigo da shi gari masu magana nan su yi haƙuri su fita waje su yi magana ku yi haƙuri idan kika zo da wannan yaron wani ya miki magana domin tabbas yahudawa za su kalubalance ta kuma za su zarge ta da zina ki ce kin yi bakance ba za ki sake yin magana ba ba za ki wani mutum magana ba kai afuwan ko da aka kin bakancen shiru da suka gani ko suka ce ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya yar uwan harun ko na jini ko kuma yar uwarsa a wajen imani da salaha cewa mata ce ta gari irin harun wani bawan Allah da ya shahara da wato ainihin kirki da ya shahara da imani da tsoron Allah ya za ki zo mana da irin wannan babanki mutumin kirki mahaifiyarki ba ta taba zina ba ba santa da zina ba to dama an ce ka ta yi magana sai ta yi nuni zuwa gare shi sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu yi wa wanda yake cikin tsumman goyo magana yaro yana magana ne al'adance jinjiri baya magana shikenan annabi isa ya kama magana قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا yace ni bawan Allah ne domin ya kubutar da mahaifiyarsa ni bawan Allah ne Allah ta'ala ya bani littafi injila sannan kuma ya sanya ni na zama annabi sannan ya sanya ni mai albarka ne a duk inda nake ya yi mini wasici da sallah da zakka matukar ina raye sannan ya sanya ni mai wa iyaye na biyayya mai kyautatawa mahaifiya ta afuwa mai kyautatawa mahaifiya na mai yi mata biyayya bai sanya ni mai girman kai matsiyaci ba tunda bai da baba mahaifiyar ita ne zai yi wa biyayya sai ce amincin Allah kuma ya tabbata a gare ni Allah ya kubutar da ni ranar da aka haife ni da ranar da zan rasu da ranar da za a tashe ni wadda kisan shahararriya ce mujiza ce ta annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi magana tun yana yaro domin ya kubutar da waliyar allah siddiqa ita ce maryam domin a tabbatar da cewa ba zina sai ta zo da annabi isa alaihi salatu wassalam ba ba kamar yadda yahudawa suke faɗa ba domin kuma ya tabbatar da cewa shi ba allah ne, ba ɗan allah bane yace inni abdullahi ni bawan allah ne kuma Allah ya sanya ni in zama annabi ba kamar yadda nasara da suke da'awan bin suke faɗa ba wannan ne yaro na farko da yi magana sannan na biyu shine sahibu juraic wato wani yaro da yi magana a zamanin juraic juraic wani bawan Allah ne mai bauta wanda har yanke alakansa da jama'a yayi wani ɗakinsa na musamman na ibada yana bautan Allah subhanahu ta'ala. ba ruwansa da sabawa Allah sallah dare da rana sallah dare da rana to sai wata ran sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi yana sallar nafila ya juwaic sai ta rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata na kira na kuma gashi ina sallah wanne zan yi in amsa mata ko in ci gaba da sallah na wata ruwayan ha aw usalli na amsa mata ko in kira sallah na duk ma'anar ɗaya ne sai ci gaba da sallarsa bai amsa mata ba washe gari ta dawo ya jurej ta kira shi jureju sai ce rabbi ummi wa salati ya Allah gashi ina sallah kuma ga mahaifiyata wanne ne zan yi in amsa mata in yanke sallah ko in ci gaba da ta sai ci gaba da sallansa tunda ba adabi bane ballata na masa wahayi sai ta sake dawa rana ta uku ta ce ya jurej sai sake cewa rabbi ummi wa salati ya Allah ga mahaifiyata ga kuma sallah wanne zan yi ci gaba da sallah ko kuma in amsa mata sai ci gaba da sallah bai amsa mata ba saboda haka bai amsa mata ba har kwana uku ita kuma sai ta fushi da shi ta fushi da shi sai ta bar mummunan addu'a ta ce Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisa ya Allah kada ka kashe shi karka ɗaurensa sai ya ga fiskokin karuwai wato sai Allah ya jarrabe shi da sharrin karuwa kafin mu ci gaba da kisan jureji ya ce ya Allah zan ci gaba da sallah na ko kuma in an samu ko dai zama wannan maganan a zuciyarsa ya yi ta saboda yin magana a sallah yana bata sallah ko kuma da bakin ya faɗa saboda a lokacin yin magana baya bata sallah saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon al'amari ana sallah ana magana ne ana sallah ana hira haka zai bin arkan ya roto hadisi a cikin bukhari da muslim farkon al'amari mun kasance idan muna sallah muna magana ɗaya ya dinga magana da wanda yake kusa da shi ya kwana biyu ina gajiya a gida jiya ba mu ganka ba ana sallah kuma kuma ba matsala sallan ta yi yace haka muke san da ubangiji ta la ya saukar da wa qulu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru yace fa umirna bis sukuti wa nuhina anis salah daga nan sai aka ce to mu dinga shiru in zamu mu yi sallah aka ana mu yin magana amma kafin sauka wannan ayan to ana yin magana kuma sallan ta yi saboda duk abin da shari'a bata hana ba duk abin da shari'a bata hana ba yana nan akan asalin sa cewa halal ne har sai ta hana saboda haka sallan su ta yi shi ma shi kila haka ne a lokacin ana sallah ana magana to da matar da mahaifiyarsa ta masa wannan addu'ar kawai addu'ar sai ta kama shi sai aka dinga maganar juraiju da ibadarsa a cikin gari ko ni bawan Allah ana ce masa juraiju mai bautan Allah shi ya keɓance kansa ma ibada kawai yake yi ba komai sai bautan ubangiji su subhanahu shi ke ne abu sai ba wasu haushi saboda ko ibada kake akwai mai maka hasada imanin ka ma akwai maka hasada maka sani wa da tsoron allanka, da ustazancinka da bin sunnarka akwai wanda haushinka yake ji shi me yasa bai zama haka ba kai ka zama haka sai suka dinga tadi wai wannan fi kowa ibada ne shi ibada ibada sai wata mata kikkiawa wanda ake buga misali da ita wajen kyau karuwa kuma sai ta ce ku bari sai na fitinar da shi wato sai ta je ta fitinar da shi ya yi da ita don ta rusa masa imaninsa da tsoron Allahnsa ta ja masa abin kunya shi kenan sai ta tafi ɗakinsa ta je ɗakin ta yi iya ƙoƙarinta ta rinjaye shi ta rutse shi ya zina da ita kuma ta bai yi ba saboda tsoron Allahnsa zai hana shi wannan abu idan kana da tsoron Allah garkuwa ne na ba za ka saba ba za ka fada sabon Allah ba to da ta dai ba shiga, sai ta samu wani makiyayi wanda idan ya je kiwon sai yana dawowa kusa da wurin ya zauna sai sai ta roƙe shi sai ya jina da ita kuma sai ta ɗauki ciki nan sai ta haihu da ta haihu waye miki ciki sai ta ce juraic sai ce wannan waliyin wato ainihin sharri ta masa kazafi cewa shi ne zina da ita shi ke nan damar sa suke ji sai suka je suka rufu a kansa suka saukar da shi daga kan wannan ɗakin nasa ɗakin nan ɗaki ne kamar mai tsawo kamar husumiya suka saukar da shi suka rusa ɗakin gaba ɗaya ita min haka suka ce kayi zina ga yaron da aka haifa kayi wannan cikin shege yace shi bai yi ba aka ce kayi shi ga sai ce to kula hakuri ina yaron yake aka ce gashi nan sai ce to ku bari ne yi raka a biyu aka bar shi sallah a biyu raka a biyu sai zunguri yaron ne ce wannan yaron wane ne kai yaro waye babanka sai yaro ya magana ya ce makiyayin nan shine babansa Allah ta'ala kubutar da Juraj ya ce makiyayin nan shine babansa daga nan sai suka zo suka rungume shi suka dinga sumbantansa suka ce da su mayar masa da abun nan ɗinsa ɗakinsa irin na zinari za su gina shi ya zama na zinari ba na taɓo bai ce a ni ku mayar min da ɗakina na taɓo irin na da a nan farko idan muka duba shi ne Allah ta'ala ya jarrabe shi da sababin addu'an da mahaifiyarsa ta masa mummunan addu'a shi sa zo hadisi Allah ta'ala yana karɓar addu'an iyaye akan ƴaƴansu wato mummunan addu'a in sun yi to karka kuskura ka ɓata wa mahaifinka ko mahaifiyarka rai domin idan sun maka mummunan addu'a ko suka tsine maka tsinuwan za ta kama ka karka yadda da wannan musamman ma mahaifiya wanda wani zai tambayi manzala ta sama ya ce ya rasu da man a haƙo nasi bi suhbati ya rasu da wa ya fi cancanta na kula da na kyautata masa sai ce ummuka mahaifiyarka sai sake tambaya sannan waye ce mahaifiyarka sannan waye mahaifiyarka sau uku sannan ce summa abaka fa'adanaka fa'adanaka sannan sai babanka sai kuma wanda wato ainihin yake binka yake binsa yake binsa a kusanci sai wanda yake binsa a kusanci kaga kenan mahaifiya tana da haƙƙi na kyautatawa sama da uba to yanzu abin da jurej ya yi ai ba laifi ba ne a zahiri domin sallah yake sai bai amsawa ko bai san hukuncin hakan din ba a sai amsawa iyaye ya fi mahimmanci akan sallar nafila idan sun kira ka kana sallar nafila ka yanke ka je ka amsa shi ko bai sani ba amma Allah ya jarabe shi da sabbin wannan saboda me saboda waliyin Allah ne idan kai bawan Allah ne dan laifi kadai in kai sai zama sai zama babba sai zama babba saboda haka da a ce mutum a ce mutum babban mutum ne a cikin jama'a wannan kuma ba ba kuma a cikin mutane idan ya yi laifin ba a san ma ya yi ba amma ya babban mutum ne sai a kururuta mu yawa su bayan Allah idan suka yi laifi kaɗan sai ya zama ya zama babba saboda matsayin su a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu wani yaro da man zai iya wani laifi baka dawo ba ya maka wani amma in ɗanka ya maka sai ka ji abun ya fi damunka sai ka wani munan mataki a kansa saboda kusancin da yake da shi da kai ah, sannan na biyu da ya zo ya shiga wannan matsalar sai ubangiji ta hala ya fi da shi daga matsalar saboda tsoron allansa wa man ya ji allahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita saboda haka kenan tsoron Allah sa ne yasa Allah ta'ala ya bashi mafita kai ma ka ji tsoron Allah duk kuncin da ka shiga ubangiji ta'ala zai baka mafita alkawari ne ko da an nemi a maka wani sharri ko wani abu sai Allah ta'ala ya wanke ka kai ba zaka kai zaka wanke kanka ba kai sai wanke kanka ba to sai Allah ta'ala ya bayyana da wannan karama ta waliyai sai jinjire magana domin domin ainihin wanke ainihin cuwaici zai ya zama ba da bai da laifi sannan ubangiji subhanahu wataala ya bawa wannan karuwan dama ta masa wannan sharri domin a yawaita ladansa ya shiga wannan damuwan ibtila'i ne idan ya shiga wannan damuwan sai kuma Allah ya bayyanar da darajarsa domin ba don wannan ba da wannan karaman jureji bata bayyana ba da ba zo suna sumbantansa ba da ba zo suna girmama shi ba to komai yana da sawabi suka ce kazanil minani ala qadati al-mihani taskoki na baiwa suna bisa kadarkon jarrabawa sai ka haye gada na jarrabawa ka samu wata falala da daraja suka ce mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil ambari darajar mutum masifa damuwa da mutum yake shiga na masifu na jarrabawa suna nuna darajarsa suna nuna kimansa kamar yadda turaren wuta sai an kona shi da wuta kanshin sai ke bayyana kafin a shi baka ɗauka itace ne mai muhimmanci ba to in kaga Allah ta lalata jarraban mutum to dama ai yana da matsayi ne yana da matsayi ne shi yasa ubangiji ta'ala yake jarraban sa shi yasa ba a aibanta shi kuma da jarrabawan da Allah ya masa annabi Yusuf da Allah ya jarrabe shi da mata suka fitine shi sai zama daraja a wajensa haka wannan bawan Allah shi ma ta fitine shi amma bai fitinu ba sai zama daraja a wajenta yasa Allah ya jarrabi mutum kuma ba za ka zo kana aibanta shi da wannan jarrabawan da aka masa ba a Allah ta na sai daga darajar sa yana so ya waita ladan sa yana so ya bayyana shi a cikin al'umma shi wane ne cewa shi wani abu ne wa qul lil ladhi bi surufi dari ayyarana hal ana ad-dahru illa man lahu khataru أما ترى البحر يعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا إداد لها وليس يخصف إلا الشمس والقمر دون ديكي أيضا تواني سبوة دوات مصيفة قتل وزا إن كجمت يناش دائر ونن ينا دمتعيني أتكين الأمة ai akwai taurari da yawa a sama amma wata ne kawai ake cewa an kama wata ko an kama rana ba a kama sauran taurari saboda matsayinsu ba su bai bai kai ba akwai halittun Allah da yawa a ƙasa masu daraja wanda ruwa yake danne su a cikin ƙasa su lu'ulu'i da marjan da sauransu amma za ka gansu su suna shan wahala suna ɗaukar ruwa amma dabba idan ta yi mushe sai ka ga ta yi bomboro a sama ita kuma ruwan ne a ƙasa tana danne ruwan saboda ba ta da matsayi ne ba ta da matsayi in tana da rai tana ƙasa to haka ubangiji ta lake jarraban bayinsa ko matsayinka ko baka wuce Allah ta'ala ya jarrabe ka ba zai ya daga darajan ka ne ya yawaita yawaita ladanka shaddul bala'i al anbiya thumma al amsal fal amsal wanda bi kowa shiga masifa shi zuwa annaba sai masu bin su a daraja sai mutanen kirki to wannan shine jinjiri na farko da yayi na biyu da yayi magana na uku kuma wata mata tana zaune ita da ɗanta yana shan nono sai wani mutum bawan Allah abinda wani mutum mai ɗaukaka ya hawa wani dokinsa na alfahari ga shi kyakkyawan mutum shi nan sai yana tafiya yana tafiya sai matan nan sai ta ce Allahumma ja'al ibni misla haza ya Allah ka saƙa da ya zama irin wannan ka san uwa da son ɗanta kuma tana son ɗanta ya samu ɗaukaka ƙila ya fito siffan sarakuna wani ba sarake ne shike na yaron nan sai sake nonon sai kalli wannan mutumin sai ce alama la ta ja'alni misla haza ya Allah kar ka sanya ni irin wannan kar in zama irin wannan sai koma ci gaba da shan nononsa can sai ga wata mata ka abin nan wata mata biskiniya irin bai wannan baiwa an sa ta gaba ana dukanta ana cewa zaneti, sarakti kin yi zina kin yi sata ana walakanta ta ana cewa ta yi zina ta yi sata ita ta cewa ba ta yi zama ba ta yi sata ba wannan matan sai ta da ta kalli wannan yarinyar wannan baiwar irin walakancin da ake mata ta yi zina ta yi sata sai ta ce Allahumma la taj'al ibni misla hada ya Allah kar ka sanya ɗana ya zama irin wannan yaro ya sake mama ya kalli bai wannan ya ce Allahumma ja'alni misla hadhihi ya Allah ka sanya ni ya zama irin wannan shikenan matan na ta mamaki tun da jinjiri ya fara magana ta ce to bari ta tattauna da shi yaya za ka mini haka wannan mutumin maɗaukaki na zo na ce na yi roƙi Allah ka zama irin sakati a a sannan kuma ga wannan kuma ga ta walakance ta ce kar ka zama irin ta kace kana son ka zama irin ta yaya haka sai ce to ai wancan da kike roƙon Allah ta'ala in zama irinsa mutum ne jabberi ne girman kai mai jiji da kai ba mutumin kirki ba ne ne ce ba na so in zama irinsa wannan baiwar kuma da ake walakanta na cewa ta yi ta yi sata ba ta yi zina ba ba ta yi sata ba ba ta saba wa Allah ina son in zama irinsa irin ta wanda ba ya saba wa Allah sai ta gane cewa lallai wannan din ta fi me wannan baiwan ta fi wancan mutumin daraja wannan me yake nuna mana ka iya raina mutum baka ɗauke shi kullum amma ya zama mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala da daraja a wajen Allah shine tsoron Allah inda inna kuma inda Allahi ataqakum wanda yafi tsoron Allah shi shine yafi daraja a wajen Allah to shi kuma tsoron Allah ba riga bane ba a sunan jikin mutum ne ba ko gemunsa ko tufafinsa ko kalan jikinsa ba manzon sa cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna yushiru ila sadrihi thalath marrat ina nuna kirjinsa har sau nawa sau uku tsoron Allah a zuciya yake wani ne fito ma da siffa ta tsoron Allah ma ya zama ba mai tsoron Allah ba wani zai fito ma da siffa ta daraja da shigansa da sauransu amma ba mai darajan ba ne shi yasa maza sa ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba ya duba surar jikinka yanayinka ba ya duba dukiyarka yana duba zuciyarka da aikinka ya zuciyanka mai kyau ce fara ce aikinka mai kyau ne shi yake dubawa shi yasa manzo Allah ya yace Allah baya kallon wannan kwata kwata to irin wannan zaka raina mutum sai zai zama wani abu manzo ta yace rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abawabi law aqsama ala Allah la abarahu da yawa zaka ga mutum mai kura kura a jikinsa za ka ga gashin sa bukuza bai tace ba ba in an zo shiga wani wuri wata kofa sai a ture shi a shige ba ne wanda za a ja ba a karba kaza a rinka daɗe ya shiga ba a ture shi za a yana shiga shi ba ba bane a cikin al'umma amma da zai rantse da ubangiji ta'ala sai an yi abu sai Allah ya kubutar da shi abun ya faru ko da rani ne ce wallahi yau sai an yi ruwa sai ruwa ya sako saboda matsayinsa wajen Allah subhanahu ta'ala. kada ya zama wato ya yi kafara manzala ta salama yana zaune wata ran sai wani mutum ya zo wucewa da ya zo wucewa mutum ne mai siffan ɗaukaka sai abu zar yana wurin sai wanzan cewa abu zar me za ka mara ayyuka fi haza me ra'ayinka dangane da wannan mutum sai ce haza min ashrafin nas hariyun in haɗa ba an yunka wa in shafa an yi shafa wa in ƙala an yusma abu zar ya ce a ah, wannan yaro yana cikin maɗaukakan mutane ne wannan masu daraja kenan ai wannan ya cancanci in ya nemi aure a bashi idan ya nemi yi alfurma a yi alfurma idan ya magana a saurare shi sai za ka wata ya shiru sai wani mutum sai ya zo ya sake wucewa wani miskini sai wanda ka ya ce abu zar me za ka faɗa ma rayuka fi haza me hanka dangane da wannan sai ce haza min nas hariyun in khadaba Allah yunkah wa in shafa Allah yushaffa wa in qala Allah yusma yace wannan cikin miskinan mutane yace wannan in yana ma bai tantance ba shi aure ba in mai aure idan ya nemi wata alfurma wa wani ma bai kamata a masa ba kasa sai matsayin mutum ya kai kafin ya iya wani alfurma sannan yi magana bai kamata a saurare shi ba sai manzo wa sai ce innahu khairun mil'ul ardi misli hadha yace wannan da kake ganin miskinin nan ba komai bane wallahi ya fi irin wancan mutumin da kake cewa wani ne fiye da cikin ƙasa inda za a cika ƙasar duniya nan da irin wayancan wannan mutum kwaya ɗaya ya fi wancan ɗin daraja saboda matsayinsa wajen Allah subhanahu wataala annasu minhumu alfun ka wahidi ma wahidun ka alfun idza amrun ana to da kawai shi kadai gayya ne so me yake nuna ba mutum zai ba mutumin kirki bawan Allah bai daraja amma mutane ba sa ganewa ba za su gane ba abu ne sirri su karkare da dan adam idan ka walakanta wani sai maka addu'a karamarsa ta kama shi ba za ka yi albarka a rayuwanka ba ko ta wasiba ce ta ka. da ba da abu zar yake cewa wannan ya cancanta in ya nemi aure a bashi a sai ana gane darajar mutum a cikin al'umma idan ya nemi aure a bashi a cikin al'umma idan ya nemi aiwa wani alfurma matsayinsa ya kai a bayar a masa alfurma in ya zama da magana kaf yi shiru a saurare shi a ta wannan babban mutum ne Wani shine galibi a zahiri shine galibi a zahiri wanda yi yana haram za ta kai wannan wa zai bashi mata to kaga ya samu matsala idan yana nema wani alhurma to ko kansa ma ya nema alhurma wani ba za a masa ba balle ta wani ka zai na zama da adabi ta hannunka kan kai wasu alhurma kai ka wuce nan ne ai duk wanda na wasu alhurma ya ɗaukaka ke da shi a cikin al'ummarsa yana nema wasu alhurma duk wanda yana magana za a saurare shi to kaga wannan ai ya kai a cikin al'umma wanda kuma yana magana ma hira kawai ake ba a sauraron sa to da sauransa kenan wani da yayi magana sai a ce fa gubba tarfa innaka min numairin fala kaban balakta wala kilawa kare wai mana bakin ka sai kabilan kaza ne baka kai kaza ba ballan kaza kaza da kaza to amma ba sai kai sai kaga ko da ana magana wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza idan zai fara magana sai kaga duk an yi shiru ana sauraron sa to idan kana son ka zama wani a cikin al'umma to sai ka gyara halayenka da ɗabi'unka idan ka zo neman aure wanda zai je tambaya maka auren ya san ka cancanci a baka to da ƙwarin gwiwa zai je tambaya maka auren shi ma kuma wancan mutumin da farin ciki da nishaɗi da walwala da jin daɗi zai ɗauki yarinyarsa sai baka ya ce an baka shi yasa wani malami ya mana wazi a yola ya ce duk mutumin da ya baka aure to ya gama maka komai ya ce shi yi addu'a ba ne zuwa ya yi ta bamu dariya ya ce shi yi addu'a ya yi wa kansa wa iyayensa to babu wanda zai yi wa sai surkunayensa ya ce wanda ya ɗauki wannan amana ta ‘ya'ya baka ya ce to ya gama maka kawai ya ce zai haka shi kawai shi yake wa addu'a ya ce dalilinsa shi ne idan duk duniya ma an ce an ce kai mutumin banza ne to shi dai wannan da ya ɗauki yasu ya baka ya yadda cewa kai mutumin kirki ne shi kai ya yadda ka kai ya ɗauka ya baka to kada da wanda ya fi shi ne yadda daga iransa kawai ya sa addu'a sai su to da yawa matsayin surkunaye cewa duk ne baka ya wato ya gama maka komai domin ya baka agala ma yamliku al-insan mafi tsadan abin da mutum zai mallaka duk duniya ba abin da haka mallaka mai tsada ya kai da don ba a sai da shi a kasuwa duk abu ka mallaki gida motoci jiragen sama wallahi bai kai da ba akwai wanda yana da dukiyar bayi da dan shi babban damuwansa kenan a duniya a je wannan asibitin a je nan a yi gwaje-gwaje duk ƙasashen duniyan nan an je amma bai samu ba Allah ne mai bayarwa Ya ya abu abu sha'u? sha'u Wa zukuru لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور Wa ya ذكرانا وإناثا manya sha'u a kina? kyauta ce ta Allah ya ga dama baka mata ƴaƴa mata zalla ko ya baka ƴaƴa maza zalla ko ya haɗa maka maza da mata ko ya ga dama ya sanya ka ya mai da kai bakarare wanda bai zai haifu ba sai kuma maka wata ni'ima kuma daban ya hana kaɗa sai baka wata ni'iman kuma daban to ba inda za ka zama mai ɗan kuma ko ba za ka ɗauko ɗan wani ka ajiye shi tun yana jinjiri ba za ka ji shi a ranka kamar ɗanka ba bai yiwa bai yiwa to sai ɗauki wannan ɗan sai baka haifuwansa ɗawainiyansa renonsa makarantansa rashin lafiyansa cinsa da shansa sai an gama kula maka da ita an kiwata ta an mata tarbiyya an ba ta ilimi ta zo daidai yadda za ta yi amfani an gama wahalanta ya zo na ta amfani iyayenta sai a ɗauka a baka ita ta je ta yi ta amfanin ka sai ka ji daɗi da ita ka sa ta hidima ka zama sarki a kanta ta yi maka biyayya sama da yadda za ta yi wa iyayenta ta yi maka hidima sama da na iyayenta ta girmama ka ta yi maka ladabi ka zama sarki a gidanka wanda ya maka wannan akwai ne ma alherin da ya fi wannan babu ya gama maka ni'ima dole ka ga girmansa dole ka ga darajarsa to shi sa ka zama bawon Allah mutumin kirki ka zama mai amana idan an baka aure ka rike amana maza ka wace ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahral wastahlaltum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da iyalai dangane da matanku domin kun karɓe su fa da amana amana aka ba ku daga wurin iyayensu ko kuma halarta farjinsu da kalmar Allah shi ne siga na ɗaurin aure amana ne don mu zasa cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa salwahu wa amanatahu fazawwijuhu illa ta kunfi fitnatun fil arzi wa fasadun kalbi. kaga amana ne da addinin ka aka yadda da shi sai aka baka suka riƙe amana karka ka zalunce ta ka ba ta haƙƙinta kada ka musguna mata karka ga ita ce kasa da kai karka ka walaƙanta ta ka daraja ta ka iya ƙoƙari ka ba ta haƙƙinta kamar yadda ita ma wajibi ne ka baka haƙƙinka na biyayya da ladabi da ɗa'a da hidiman da ya waje ba mace ta yi wa mijinta al'adance da kuma shari'a wannan ba da haƙoƙan shi yake sa aure zamantakewa na aure ya kyau ya daɗi in ka zama zaluminta. ba za ta so ka ba in ta zama azzalumin ka kai ma ba za ka so ta ba don zuciya ba ta son wanda yake zaluntanta tana son mai kyautata mata ne to duk wanda aka ce ya cancanta a bashi mata to ai wani ne a cikin al'umma to amma wani lokacin sai ka ga wani kamar ya cancanta sai an bashin kuwa sai ga abun ba haka bane gaibu ne wani kuma ana shakka shakka in an bashi kuma sai ya zama abun ya kyau yanzu kama wanda ya ce ai wanda ya cancanta a ba shi aure wancan ko bai cancanta ba sai wancan din shi ya fi cancanta shi fi cancanta wata miskiniya tana sharan matsalaci, tana sharan matsalaci sai ta rasu su sabai sai suka ga to yanzu wannan ta rasu da daddare za a je a tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare a takura masa kawai bari wa wata sallah sai suka je suka mata sallah manzon sama bai sani ba da safe aka wai gari aka sai labari ai tsohuwan nan tare su ita ya ba ku gaya mini ba suka ce wallahi mu mun ji abin nan nauyi ba ma son mu tashe ka ba ma son mu matsa maka manzon sama ce ku je ku nuna min kabarinta aka nuna masa ya je har kan kabarinta ya sake mata sallah saboda matsayinta sharan masallaci take yi wannan tana dani masallaci ko limamin masallaci shara shike ne je mata sallah kuma manzon zuwa ya ce to wa'annan kaburburan suna cike da duhu amma Allah yana haskaka su da sababin sallan da nake musu shikenan ta samu wannan wannan daraja din to zaka iya rena mutum ka ɗauka cewa ba wani abu bane amma shi wani abu ne a wajen Allah subhanahu wataala to wayannan yara guda uku da suka yi magana akwai ƙari akwai jinjirin ashabul ukhdud wannan shi ma yi magana wanda wani tsada ba da kisan a cikin suratul buruj ko sannan akwai ta hadisi cikakkiya riwa musu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce an yi wani sarki a wani zamani sai ya zama na wannan sarkin yana da wani mai tsafi mai sihiri sai ya ce sai mai sihirin ya girma ya tsufa sai ce wa sarkin to ka gani shekaru sun ja yanzu ya kamata ka samu wani yaro a dinga koya masa sihirin nan idan ana in aka koya masa ko na mutu zai ci gaba da maka kaga sarakuna irin na da ban san ko da yanzu ba wallahi alam ba sa rabuwa da tsafi ba sa rabuwa yanzu ne za a tsafi alaka ka ma dai yanzu ka akwai masu addini na Allah baya karewa shikenan sai sai ce wannan gaskiya ne sai ke tura shi wajen matsafin ya koya masa tsafi to yaro a hanyarsa ta tafiya sai zama a koni mai bauta kamar irin jurejun na amma ba jurejun mani, wani mai ibada sai ya ratse wurin sai yana faɗan wasu kalmomi na imani da tauhidi sai yana koya a sai ya yi imani sai musulunta idan ya je wancan kuma sai koya masa sihiri to amma idan ya je wajen mai sihirin nan mai tsafi nan sai ce ya kai ya baka zo da wuri ba sai buge shi in ya zo zai koma wajen sarki kuma sai ce ya kai laifi baka da ba nan ma a buge shi sai kokawa shi wannan malamin sai ce masa abin da zaka yi idan ka je wajen mai sihirin nan yace ya baka zo dori riba ka ce sarki ne ya sai da kai saboda wani abu in ka je wajen sarkin ya tsaye da kai ka ce mai tsafin nan ne shine ya ya tsaye da kai shikenan za ka kubuta daga wannan sai ba shi mafita wannan karyan ta halatta ko saboda saboda imanin da zai samu ta rufe wannan ƙarya shi kenan sai ci gaba da haka yau ya zo ɗauka yau ya zo karɓa imani yana shigansa imani yana shigansa sai wutar yana dawowa sai ya samu wata katuwar dabba ta tare mutane ta tare su ta hana su wucewa ba san wace irin dabba ba ne sai ce to yau kam zan gwada na gani zan gane al'amarin mai tsafin nan shi ya fi soyuwa a wurin Allah ko al'amarin bawan Allah nan mai koya masa tauhidi sai ya ɗauki kibiya a korinsa sai ya naɗa a bakansa shi ke ya ja sai ya harba harbi ɗaya sai ya kashe wannan dabban sun yi sun yi su kashe ta sun kasa kuma ba dama su wuce shikenan sai dabba sai ta abin nan da ya zo din kafin wannan harbin sai addu'a yace Allahumma in kana amrun rahibi ahabbu ilayka min amri sahil faqtul hadhihi dabba ya Allah in al'amarin mai ibadan nan malamin nan shi ka fi so akan al'amarin mai tsafin nan Allah ka kashe wannan dabban sai ja da ya harba kawai sai ta mutu shi kenan shi nan karamarsa ta bayyana har ya zama wali. sai koma wajen shi wannan bawan Allah sai ce masa ai ga a shiga shiga abin da ya faru wata dabba ta tare jama'a ta na su sai na ce in Allah ya fi son al'amarin ka ne akan na mai tsafin nan Allah ya sa dabban nan in harbe ta ta mutu sai na harba sai ta mutu sai wani nan sai shi wannan bawan Allah sai ta wasa to ai yau kafi ne wa ta afdalu minni al yace lamarin kariya kai haka ai kafi ne kasan bayan Allah su suna da tawazu in ka zama yana nuna shi wane ne shi wane ne shi mai tsoron Allah ne shi waliyi ne to ka sa masa alamar tambaya kawai akwai bidiya tare da shi eh ya kuma koyar kansu suke yi eh sai dai ta bayyana kuma zai iya bayyana din amma dai ba sa nuna cewa so sai ce to ai kai yaron nan kafi ne kawai ya ya dauka yaron ya fi shi ba wurin Allah ya fi shi abin nan wali taka ya fi shi wali taka shi kenan sai ya ce to amma fa Allah ta'ala zai jarrabe ka in innaka satubtala fa in tulita fala tadulla alayya yace za a jarrabe ka amma ka jarrabe ka don karka nuna ni karka nuna ni karka nuna ni to dama ba za ka yi imani ba babu jarraba musamman a da ka yi imani ka ce ka yi imani Allah ta'ala bai jarrabe ka ba yana da wahala wa lalmar wa ala qadri dini gwargwadon riko da ka da addini gurgurdan da jaraba za ta zo maka yace to za jarrabe ka amma kar ka nuna ni me yasa in ya nuna shi ya san za a kashe shi me yasa yake kar nuna shi saboda tsoron kada ya fada cikin masifa to kaga ita musifa gudun ta ake yi ba neman ta ake yi ba bai ce ka nuna ya samu shahada ba ko ya faɗa to kai bai rai ka ko makami ka ce kana neman shahada kai ta kashe musulmi ka jefa kanka cikin fitina ka koma daji baka da kwanciyar hankali baka da nitsuwa kaga fitina gudunta ake yi in ta same ka sai Allah ta'ala ya baka haƙuri da ladan musifa amma ba za ka neme ta ba shi yasa sai na Abubakar yake cewa la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbis na samu Ku huta daga dukkan wata masifa ko bala'i na godewa Allah ta'ala wallahi haka yafi min akan a jarrabe ni na yi hakuri a jarrabe ka kai hakuri ma yana da lada ita amma gara in zauna lafiya ina godewa Allah ta'ala fi min saboda masifa in ta zo baka san kuma inda za ta gama da kai bayi ina jarrabe ka ka kasa cin jarrabawa ba gwai ka jarrabe sai kashe kanka don ka kashe kanka ya kenan za ka tafi wuta ne kamar inda manzon sa, sun haifa da Saka kaga ka kasa ai jarrabawan kenan to sai ya ce za a jarabe ka amma kar ka nuna ni shi nan yana nan yaro lamarin sai nisa karamominsa suka dinga bayyana har ya zama yana warkar da makaho mutumin da aka haife shi makaho yana iya masa addu'a idon sai budu yana iya warkar da kuturu kuturta maganin ta Allah ne amma yana iya warkar da kuturu in ya su miƙe su kyau ha labari yaro sai ya yadu sai wani daga cikin mazauna bafajin nan wannan bafajin abin nan wannan sarkin daga cikin fadawansa makaho ne sai ji labarin wannan yaron fa yana maganin makanta sai je ya samu yaron ya ce na ji labarin an ce kana warkar da makafi to ga dukiya na kawo maka iya ganin kan nan duka in ka warkar da ni zan baka wannan sai yaro ya ce ina ani ba ni nake warkarwa ba Allah ne mai warkarwa ba ka ji yace Allah ne mai warkarwa yanzu ina dan bidiya ne ya samu wannan sai ya ce ha mu kai wannan abu ne mai sauki wajen mu sai da wannan karama ne kaga shedan ya shigo masa kazan ha wannan mu ai wannan ba wani abu bane ai mutun nan muka kai wannan to shedan ya gama da kai ya riba ka da Allah kana son kuma wata daukaka ce ta duniya amma in ba haka ba ai sai ka mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala ko annabi Isa da yake ramace ce cewa bi iznillah wa uhil mauta bi iznillah ina mace ce da izinin Allah ne kaga ba wai da dabaransa ko wayonsa ba yau wani zai shi da wayonsa dai ko dabaransa daga nan ya faɗi sai yace ba warkarwa kul dinka Allah ta'ala shine mai warkarwa in ka imani da Allah da baka addu'a Allah ya baka lafiya sai yace yayi imani sai imani shikenan sai masa addu'a kawai sai suka budu idan sa suka buɗu da suka buɗu sai da wajen sarkin nan yana zaune sarki ya tashi da sabbi sai ce ha wa buɗe maka idonka sai ce rabbi kaga imani ya shige shi ce ubangiji na shi ya buɗe min idona sai ce alaka rabbun gairi kana da wani ubangijin ba ni ba yace kwarai rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ka shine Allah shine abun bautar mu ba mota da gaskiya sai shi sau da haka dai shi ne warkar da ni kaga bai ce yaro ba shi ma imani ne wannan inda yana cewa yaro da ya kauce wai zamari tufa wa shi sau da haka Allah shi ne mai warkarwa sai ce to wannan yaron ya wannan mutumin ya zo da wani addini daban sai sa aka dinga masa azaba yake sai ya nuna wane ne ya masa wannan magani ana azartar da shi sai ne nuna wannan yaron sannan yaron shi ma aka sa shi a gaba aka dinga dukansa akan ya nuna waye kuma masa wannan abun ba gushe ba ana azartar da shi sai da ya je nuna wancan mai ibada dan ba ce karka nuna mini ba to ya ga wahala ya zai yi abun ya fi karfin sa shikenan ya je nuna ya je nuna wancan wancan mai ibada ne shikenan shi ko aka kamo shi aka ce ko dai ya yi daidai addinin sa ko kuma a halaka shi aka ɗauko zarto aka sa a kansa cewa idan bai yi ridda ba daga addininsa da yake a kansa bai dawo addinin wannan sarki wato ya imani da wannan sarkin za a tsaga shi biyu shi kuma yake ba zai taba yi ridda ba ya riga imani da Allah aka dinga yankawa ana yankawa sanda aka raba shi biyu aka halaka shi yadda da wannan zai ya tsira da imaninsa kai yanzu mu haka ne kake sai da imaninka ba wanda ya buge ka ba wanda ya zage ka a ah, sun duniya ne kawai da wauta da jahilci kake azaran imani ga wanda ake zarto Ba maza zuwa ya zo wannan su kubai suka zo suka sami kace ya rasu ala kan jillana ya su ba za ka nema mana taimako maka ga halin da muke ciki kafirai na azabtar da mu Ba maza zuwa ya ce innakum tastajilun kuna gaggawa Ya ce wurin da suke kafin ku akan sa zarto a dinga yanka mutum don ya bar imaninsa amma ba zai bar imanin ba ba zai fita daga addininsa ba har sai an raba shi biyu walakin na kun tastajilun kuna gaggawa amma akwai lokacin da za ku samu aminci har mai tafiya fa yasirur rakibu min sana'a ila hadara mauta la yakhafu illa Allah wa ziba ala ganami mutum ya tafi daga sana'a zuwa hadara mauta ruwa ne a ƙasar Yaman ba wanda yake tsoro sai Allah subhanahu ta'ala. ko kura za ta ci dabbobin sa bai ji tsoron kafuri ba wanda mutumin ya yi shahada aka kira kuma shi wancan bafajin, wanda aka warkar da shi wanda ya samu waraka daga makantarsa aka ce ko kai ridda ko a ɓarna ka biyu shi ma ga zarto a kansa ya ce wallahi ba zai ridda ba ka aka dinga gogawa sannan aka tsaga shi biyu shi ma ya rabe biyu yin shahada sai aka kira yaro za ka yi ridda ka ga yadda aka yi mutanen ka za ka yi ridda ko yaya ko kun ga sarkin ya ne yana son yaron kenan ko tun da bai fara da shi ba za ka yi ridda ko yaya ya ce sai ce to ya gaya fadawansa ku ɗauke shi ku je kai shi can saman dutse ku ce masa ya yi ridda in bai yi ba za a ruso shi za a ruso da shi daga kan dutsen nan ya halaka kaga duk ana son a tsori tashi ne shi tukun saboda ba a son kashe shi aka je da shi saman dutse aka ce yi da yake bai zai yi ba kafin su rikito da shi sai ce Allahun makfinihin bi ma shita ya Allah ka mini maganin su da yin da abin su ga dama kawai dutse sai kama rawa haka kawai gabaɗaya suka ruso suka halaka shi kuma dutsen bai kada shi ba sai ta yana tafiya ya tafiya har ya dawo gida sarki ya gan shi ya ce wani labarin mutanenka ya ce Allah ya mini maganin su shikenan an gama da su sai aka sake haɗa wani kwamiti wasu jama'a aka ce su ɗauke su su kai shi su sa shi a jirgin ruwa su kai shi tsakiyar kogi idan sun je tsakiyar kogin su ce ya yi ridda ya bar imaninsa in ba ka su ɗaga shi su jefa shi a cikin kogi aka je tsakiyar kogi suka gaya masa sai ta Allahu makfinihim mashi ta ya Allah ka mini maganin su da abun da ka ga dama nan jirgin ruwa ya tangaɗi, gaba ɗaya watsa su cikin teku suka mutu shi kuma ya fito daga ruwan ya dawo gaban sarki yana tafiya sai sarki ya gan shi ya ce masa ina mutanenka ya ce Allah ya yin maganinsu sai ce to Allah sarki karka bata kanka lokaci ba za ka iya kashe ni ba sai na gaya maka wani abun da za ka yi in kai shi za ka iya kashe ni sai ce menene ya ce ka tara jama'a gaba daya na masarautanka idan ka tara su sai ka zo ka sa a ɗaure ni idan aka ɗaure ni sai ka ɗauki kibiya daga cikin korina ka ɗauki kibiya ta sai ka seta idan ka seta kowa na gani sai ka ce bismillahi rabbil gulani da sunan Allah ubangijin yaro sai ka sake in ka sake zaka iya kashe ni wawan ka sai yadda bai zan cewa zai tara masa mutane su yi imani ba ne kuke ma sai suka zo da ya zo kawai sai hakan din yana sakewa sai ya same shi a kayakayensa wannan wuri tsakanin kunne da wannan gashin sajen nan kawai ki biya sai ta ci kwanan yaro ya tsora hannunsa a kai shi ke na ya faɗi ya yi shahada gaba ɗaya mutane wani sai suka ce amanna bi guda ne. mun yi imani da ubangijin yaron a sai ya tara jama'a ne ya tara masa jama'a ne su yi imani wannan kamar da ya faru kisa annabi Musa ko Firawuna yana ga wannan Musa ya addabe shi aka ce kafi ah, Musa ke Ba ka gani ya cire hannunsa ya zama farin ya jefa sanda ta zama shi a je a tara matsafa ya fi kowa tsafi ne aka tara matsafa ko ina jama'a an hadu an hadu ya ce to bisimila a yi goren tsafi kisa ce shahararriya aka yi kai za ka jefa su komo ya ce ku fara jefa suka jefa sandunansu da igiyoyinsu suka zama macizai manya-manya suka tsoritar da jama'a wajawu bisirin sirin a suka zo da siri babba kuma aka hanzu ya tashi alai musa allah ta zace jefa sandan ka karkaji ji tsoro ya jefa ta kawai ta zama macijiya guda ɗaya ta haɗe dukkan macijan aka ce to kama ta karka ji tsoro sake kama ta sai ta zama sanda fa waqa al wa batala ma kanu ya'malun فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وغلقي الساعة ساجدين قالوا آمنا برب rabbi musa wa harun shikenan gaskiya ta bayyana su kansu abinda suke ya ɓace ya lalace masu sirin kansu suka faɗi suka yi sujada suka ce sun imani da ubangiji tare kai ubangiji annabi Musa da Harun kaga fir'auna ya tara annabi Musa sun yi masu masu tsafin masu yi imani to abin da ya faru da wannan kiran shi ke nan duk suka yi imani da ubangijin yaro wani ya maka yadda addinin musulunci yake ci gaba idan Allah ta ya sai ɗaukaka su akwai hanyoyi da yawa ko da wasu za su yi asarar rayukansu addini ya ɗaukaka sai Allah ya bi wannan su sun yi shahada addinin Allah kuma ya ɗaukaka to wannan sarki ya haƙura ne bai haƙura ba ya ba za ku yi imani da shi kamar da fir'auna ya ce ya za ku yi imani da musa tun ba ku izini ba ban ba ku izini ba sai na yayyanki hannayenku na na muku azaba na tsire ku na yayyanki hannayenku da kafafuwanku Qur'ani ya tsaya nan malai suka ce tun da faɗa zai yi ba ce yayi ko bai ba amma shi wannan sarkin yace za ku yi imani da shi to bai yadda ba sai je sa aka hada wuta aka tona rami shine ukhdud aka tona rami annari zatul waqud aka tona aka abin nan an ce abin nan har bakance ake wajen wutan in na haifi ɗana in na sauke ciki na na yi ɗau alkawari zan zo in jefa itace a wannan wutan aka haɗa ta sai aka ce to duk kaje su su yi layi wa'anda suka yi imani nan kuma ya zo in ka yi ridda baka da matsala in baka yi ba kuma ka zo ka shiga wutan da kafanka ko a tura ka a ciki Mutanen na haka suka dinga zuwa malam za ka yi ridda ko za ka shiga wata yace zai shiga wuta sai fada ko za ka dinga zuwa yana fadawa saboda ya tsira da imaninsa kai jama'a yanzu Allah bai zai tambaye mu ba ka kwanta kai bacci ka ci abin da kake so kai ka ɗinka riga ka sa ka hau abin da baka da matsala ba wanda zai tsangome ka akan addini ka amma addini ya zagare ka ga waɗanda wuta kawai tana girki tana ci amma mutum zai zai fada amma mu kaɗan zai kawo da kai daga imaninka mu ji tsoron Allah cikin nan kowa sai zo ya fada kowa sai zo ya fada wata mata sai ta zo da ɗanta a bayanta a bayansa a bayanta sai da kan ta fada sai ta tina ɗan ita ba kanta take tunani ba ɗan ka san uwa da tausayin abin nan da tausayin yaro wani posting da na ga shekarun baya can wani beni ya kama wuta ita uwa ba dama ta sauka ta zuro yaron ta wundo ta rike shi haka haka ta kone da yaron in ta sako shi zai mutu in ta rike shi tana fatan kila wani ya taɓe shi a haka har suka mutu gaba daya uwa kenan sai ta ji tosai to ziyara za ta yi ta mutu da yaro sai ta dan tsaya haka da ta tsaya sai yaron yayi magana yace ya umma isbiri fa innaki alal haqq ya mahaifiyata ki haƙuri ki je ki fada wallahi kina kan gaskiya kina kan gaskiya ki je ki fada kawai shi kenan ita ce ta fada da ita da yaron gaba daya aljanna su tafi to kaga da ake rike imani da ka jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu mu rike imanin mu kar mu yi sakaci da shi kada duniya ta rude mu ko wasu abubuwa daban mu bi addinin mu tsaya mu fahimci addinin mu mu yi shi yanda ya kamata duniyar nan ba kawai bane lahira ita ce gida na dawama laya ita ce gidan rayuwa duniya gidan wahala ne amma idan ba kai ba za a yi bawan bawan ne wato ba kai baka ji daɗi a nan duniya ba lahiran ba ka je ka sha wahala Allah ta'ala ya kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah wannan auren ubangiji ta'ala ya masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya bada zuriya ta gari Allah ya bada zaman lafiya baba amarya Allah ya saka da alkhairi mun gode da zumuncin da kai mana malam liman ya ce Allah ya sa wata rama a sake zuwa a ɗauka. insha Allah muna fatan haka tunda alkhairi ne ai bara mu so a ce ya yanke ba zama an ci gaba da dauko alkhairi insha Allah musamman ma an je sabbaba irin wannan haduwan ai abu ne abun farin ciki ubangiji ta Allah ya saka kowa da alkhairi mun gode wa malamai da suka yi ta hidima da kokarin hada wannan wato ainihin karatu da kuma wannan zumuncin musamman masu jagororin kungiyar jama'a fi zatir bidiyo wai kamata sunna Allah ya saka musu da alkhairi da limamai da kuma shi ango da ya nacewa irin nacin da bai da misali <laughs> ya ga mun zo mun yi wannan abu alhamdulillah duk da akwai uzurori da za su iya hana zuwa wannan wajen amma duk da haka muka daddanne su gaba su muka zo saboda shi matsayin angon a wajenmu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da kuma yadda shi baban ya nuna duk ko shi baban yarinyar Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi da wannan wa'azi mai matukar muhimmanci kuma al'ana hashasal haku suna ga kowa ya ya gane abinda muka ce Allah ya fi ya maimaita mana saboda irin wannan yakan jawo alkhairi a cikin gari gashi yanzu duk mun zo mun amfana Allah subhanahu wata'ala kuma ya samu ya aiki da abinda malayan ya karantar da mu ya shek kanu hunaka a kafin gayyace shi angulo insha Allah akwai tambaya da aka kawo ya ce assalamu alaikum malam ina son ka don Allah malam ni ne idan na ba wa mahaifiyata shawari sai ta ki karɓa kuma kan abu ne da zai kai ta wuta menene shawari na ɗaya kenan karisa duka wato idan ka ba mahaifiyarka shawari sai ta ƙi karɓa to ka haɗa da wasu tunda ka ce abinda zai kai ta wuta ne ka gaba abinda ne za ka kyale ba dole za ka iya kokarin ka yana daga cikin kuma bin iyayen ko kyautata musu kai musu nasiha duk abin abinda kaga zai bata musu imaninsu ko zai kai su zuwa ga azabar Allah ka nisanta su da gare shi idan kai iya ka bai yiwu ba to sai ka haɗa da baffanunka ko da babanka ko kuma da kawuninka ka samu wasu dai wanda take jin maganarsu sai zo su mata nasiha insha Allah sai ta karba wani lokacin gida ko tana ga kai yaro ne ba za ta fahimce ka ba to in ka zo da babba ko ka gaya babba zai same ta insha Allah sai ta gane kuma ka ci gaba da addu'a ubangiji ta Allah ganar da ita ta farki ce ya kuma ce in na ba ta kuɗi tana iya aiki da su akan shirka ko haramun ya zan yi to wannan yi da za ka yi ba za ka bata ba idan ka mata nasiha ta gyara sai ka ci gaba da bata amma idan ba ta yi nasiha ba in mata gyara ba karka bata saboda la ta lima kalokin fi ma yasir khaliq ba za ka taimaka wajen sabawa Allah subhanahu wataala ba za ka bi ta wajen wajen sabon Allah ko bangi ta Allah ce wa ta'awanu alal wata kawa, taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kai taimako akan abin da ya shafi da'a da kyautatawa da tsoron Allah amma kar kai akan sabon Allah da ketare iyaka saboda haka in za ta yi amfani da shi akan shirka ko wani abu na sabon Allah to ba za ka bata ba har sai ta gyara idan za ta kashe su ne ta wani abu na rayuwanta ko wani abu na addini to wannan sai ka ta. na'am wannan ma dai nasiha take bukata in ka yi ba ta daina ba sai ka haɗa ta da manya a ƙarshe kuma ya ce a taimaka min da addu'a Allah ya shirya min da ita to muna roƙon Allah ta'ala ya shirye ta Allah ya shirye da ita Allah ya ɗora ta kan gaskiya a kafin a gayyaci ango akwai sanarwa da aka kawo kuma tana da muhimmanci cewa dr umar alkali ya zo kuma gobe zai gabatar da tiyata kyauta ga waɗanda suke da irin cuta na kullutu ko ake cewa ko haniya saboda haka duk wanda yake da wannan cutar sai ya yi sammako ya je asibitin arewa ko comprehensive da safe ya je kai sunansa a wajen ahmad karamba kuma goben ne za a yi aikin saboda haka masu wannan larura sai su yi kokari su je Allah kuma ya ba da lafiya a yanzu kan zan gayyato a wanda muka taru dukkanmu saboda shi ko kuma bisa munasabar aurensa da ya zo shi ma ya faɗi waɗansu kalmomi wanda ba za su cutar da shi ba ta ina yake mu kuma watakila su <laughs> ango bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci eh, domin taya ni murna na aure na <laughs> bayan nan lokacin da ba ya fara karatu na je na ta bayani kan falalin sirikai <laughs> sai na ga babu wanda ya dace a ce na gode wa na biyu <laughs> sai siriki na ina godiya ga siriki na sosai Allah ƙara masa albarka Allah ƙara rayuwarsa albarka Allah ƙara masa arziki mai albarka a gaskiya ya nuna min soyayya matuka eh, a iya rayuwa na ni dai ni har yanzu ni dai ban ga mutum kamar shi ba Thank <laughs> you. sannan ina godiya da babana malam bisa bisa shi da ya yi. abubuwa gaskiya kamar yadda ya faɗa abubuwa da yawa sun bijiro wanda gaskiya malam ya nuna min ƙauna yadda ya ɗauki alkawarin zai zo kuma ya zo ba na manta akwai lokacin da na same shi tun auren ne yana saura kwana wajen ɗari da wala muke lissafi da malam <laughs> so har Allah ya kawo yanzu na zo na samu malam an shirya eh, aure saura sati biyu za mu taho malam ya ce to ango akwai kura ba eh, <laughs> akwai wata jikar mu wacce aka bani eh, wakilcin aurenta ni ne wacce ni ne wanda zan aurar da ita kuma jika ce a gare ni wanda ya cancanci a ce malam ya je shi auren a garin Kano ya ce kuma ana kokarin tilasta shi kamar sai ya je shi wannan auren amma kuma ga alkawarin da ya dauka min cewa sai ya zo shi aure na to abun ya tayar min da hankali sosai don <laughs> rabo ya da mai kuka <laughs> na na kusa wannan da kuka na yi masa kuka bayan na wasu kuka jan malam ya tausaya min ya ce min to babu ya ce insha Allah zai halarci aure na ina godiya ga malam da tawagarsa yanda suka zo lafiya Allah mai da su gida lafiya Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kara azurta mu da malamai irin sa wanda su wanda su gaba da da da amfanar da al'umma sannan ina godiya ga su eh, shugabanni na kungiya yadda suka jajirce akan hada wannan wa'azi har aka kawo zuwa yanzu ina godiya gare su Allah ya saka musu da alkhairi sannan ina godiya ga Eh, iyayena da abokanaina da sauran duk jama'ar duku hakikanin gaskiya jama'ar duku sun nuna min kauna sosai sun nuna mana zumunci Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi ina godiya sosai Allah bar zumunci yanda muka haɗu a nan Allah ya haɗa fuskokin mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wannan angon fatsayayye ne fa <laughs> ina ga wannan zai jawo kwastomomi da yawa duku in ya koma akwai labarai alhamdulillah alhamdulillah to dai kun ji mala ango ya ce ba wanda ya fi so wanda zai goda sai surukinsa kuma babu Kamaishi shi to kuma fa Allah dai subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin wannan aure a daga ƙarshe kuma zan gayyaci shugaban majalisar malamai ta local government imam umar d abubakar da ya zo ya karkare wurin kuma insha Allah da bayanan da ba za su cutar da shi ba mu kuma za su mana amfani Allah ya barik fikum daga nan malam sai ka rufe mana kuma sai kuma Allah ya kai mu wata munasabar ta daban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد to babban malaminmu abokin tafiya kuma gaskiya har a cikin zuciya wato mutanen yola da kuka zo sai naga kamar mutanen duku ne sai naga abu ya dan kullu sosai kun same mu wani lokaci da an goya buga mai waya sai na masa fulatanci sai ce sai mm. a yanzu gam dai an haɗu za a yi fulatanci ba shakka to gaskiya mun gode kwarai malam Allah saka da alkhairi kuma addu'o'i da aka yi Allah ya karbe su mu ɗalibai wanda aka yi mana laksha akan waɗannan abubuwa kamar guda biyar Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da su kuma ba zan guce ba eh, abokanai da suka zo da malam gaskiya an nuna mana ƙauna. sannan kuma abubuwan da ake bukata din suna nan fa a yi kokari a haɗa zumunci a ƙara kokari a haɗa zumunci so kuma ba wai sai yola da gombe state ko duku ba hatta na cikin gari mu yi kokari mu kulla zumunci na auratayya a tsakaninmu zai sa mu wasu abubuwa ba za su dinga faruwa a tsakaninmu ba so an eh, ango ya ce ya fi son to <laughs> ni ba wanda ya fado sai in tuna iyayena wani lokaci babana ya ce mini mahaifina umar ya kamata ka yi aure na min ina nake gaggawa ba in ba fa abin da zai zai zama min dole in Allah ya da to sai ya kyale ni lokacin ina da awaki hakan nan guda talatin tumaki amin ta ce ai wayannan sun ishe ka ashe ce to an ce mahaifi ya aurawa ɗansa <laughs> auren fari sai shi to shi kuma risala ne ya faɗi haka ta ce a risala ne ya faɗi haka akwai risala wai Sala. ka Allah sa kada mu karatu Sala. karatu Sala shine mutu ya zuku ya zo ya ajiye ya tafi hira ya sake budewa sai ya zama mankama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya hada mu Allah ya hada mu gidan aljanna kuma ango shine sababin wato taruwan mu anan kuma dalilin auratayya idan muka tuna zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam abin da ya faru kan har zuwa yau muna fata eh, Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka ya sanya wa zuriyar mu albarka ilmin mu da ya bamu da mai yawa da mai kadan da mai tsaka da duk Allah madaukakin sarki ya hada mu gidan aljanna Allah ya amfane mu da abin da ya karantar da mu eh, shi malam malam ina san kadan Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أحبك الذي أحببتني معلش يا تفضل اتفضل معلش شيخ طاهر جبريل أحمد دكو صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين